daidai wannan lokaci a channel din arewa teach mai albarka cikin wannan bidiyo insha Allah ku mu gabatar da bidiyo ko kuma tutorial kan yadda za ka yi amfani da wato application wanda zai taimaka ma wajen tafiya da wato national id card dinka so abinda muka sani ne cewa a yanzu mun zo wani karni ko kuma mun zo wani lokaci da national id card yake da matukar muhimmanci wanda hakan ya sa aka ce dukkan wanda bai yi rajistar national id card ya haɗa layuka layukan wayansa da national id ɗin shi ba za a rufe mishi layinsa har an ba da wa'adi so wannan in ya samu ga ya dace mai bidiyo akan yadda zaka wato yi linkin na wato national id card ɗinka da numban wayanka baya ga haka sannan za mu yi bayanin yadda mutum zai iya amfani da national id card ɗinsa a wayarsa misali ko da ka manta national id card ɗinka a gida so in inda kana da wayar android so zaka iya amfani da national id card ɗinka ba tare da wato kayi ko ka samu problem ba abinda ake bukata a wannan aikin akwai wani application guda ɗaya wanda zamu nuna muku shi wanda shi wannan application din shine jigo ko kuma shine uwa uba wajen yin wannan aikin ko kuma shine zai taimaka ma ka yi amfani da wato wannan national id card din naka shi wannan application gwamnatin tarayya ta najeriya ita ta wanzar da wannan application din kuma ta ba da dama cewa kowa zai iya amfani da shi so kafin mu je ga gabatar da shi wannan application din so ga matakin farko ga misali wanda ba su haɗa layukan wayansu da wato national id card ɗinsu ba za su bibi hanyoyi da ake yi wajen yin wannan abun a takaice za mu koyar da nan hanyoyi guda hudu ko biyar na layukan da ake amfani da su a najeriya daga ciki akwai mtn wato layin mtn wanda muna amfani da layin mtn so za mu danna star 8 uh, 89 sorry 789 kamar yadda yake a nan sai mu danna 1 sai mu danna hashi wannan muna dannawa za su yi requestin cewa mu shigar da wato lin number din mu a nan wajen wannan muna gama guda goma sha ne muna gama shigar da su so za mu danna send daga nan wajen so bayan mun gama da wannan direct za mu ga cewa sun mana congratulation cewa mun sa lin number mu akan wato layin mu so bayan mtn akwai airtel so gaskiya ba da layin airtel amma nambobin da ake dannawa shine za mu danna star 121 star 1 hash muna dannawa muna danna calling zai ba mu dama wajen da za mu shigar da wannan ne number namu wato wannan lambobi guda goma sha ɗaya na jikin national id kan ɗinmu wanda a gefen su ta hannun wato hagu aka rubuta nin aka rubuta nin wannan lambobin za mu ɗauka guda goma sha ɗaya wanda akasari sukan fadawa da tara da uku wannan su ne akasari ne gobin yadda suke fadawa so baya ga wannan akwai layin gulo shi ma layin gulo sun fi da tsari ko kuma sun da nambobin da zaka danna ka shigar da wannan abun sai dai shi gulo yana dan bambance bambance da sauran wa'annan layuka na airtel da mtn da shi gulo bayan ka shigar da wannan lambobin so daga baya kuma za su buƙaci ka shigar da suna da kuma wato sunan mahaifi so bari mu rubuta ko kuma mu fitar da nambobin gulo din sai mu ci gaba da bayani to shi ma layin gulan gaskiya ba da shi don haka za mu ba da namban ne kawai sai in ya kasance ba kai ba sai ka samu kantanna wannan nambobin su ne za mu gan su haka 1 star 109 sai ka sa hash wanda shi ma in ka danna za su tambaye ka sunan mahaifi a sunanka za ka ga first name in ka sa sunanka na first name wanda ke jikin national id card za su buƙaci ka shigar bayan ka yi sending za su buƙaci ka shigar da sunan mahaifi wanda shi ma za ka shigar wanda kana gama shigarwa shi ma za su tura ma sakon cewa ka samu nasarar wato hada national id card ɗinka da kuma layinka na waya so bayan mun kammala gabatar da wayannan abubuwa za mu kuma kai tsaye ga gabatar da shi wannan application da za yi aiki da shi um, a kan waya wanda zai taimaka ma ko da kana misali ina barno Uh, kuma ni asali na dan Kano ne sanan namun international ID dina a Kano so in ina da waya kawai abin da zan yi shine zan kira gida hello lalla a turo mun nambobi guda goma sha ɗaya na jikin nin nomba dina ina so zan yi aiki da shi ana so um, a ina ne zan samu wannan application uh, ni number din uh, wanda zan sani number dina so wannan application din zamu je play store na kan wayoyinmu wannan mun je play store na kan wayoyinmu uh, za bude shi zai nuna mana uh, wato zai nuna mana cikin Uh, wato cikin uh, play store na wayan mu kamar yadda yake a nan wajen so daga wajen sacin zamu ta wajen sacin a nan wajen kawai uh, muka rubuta nin iya ne ma muka rubuta za mu ga wannan application ya hoto kamar yadda muke ganin shi anan haka masu iphone za su je su iplay store su ma za su sacin wannan name number din wanda za su ga application din kamar yadda yake anan wajen haka sun sai yake anan wajen kamar yadda muke gani so wannan shine application din kuma shi wannan application din za mu sauke shi akan wayar mu so bayan mun sauke shi akan wayar mu bari mu je da yake gaskiya abun akwai security a kan shi yanzu ina yin recording in na bude cikin shi bare ba ni dama da zan nuna mana yadda tsarin cikin yake ba saboda ina shiga cikin cikin application din ga application din nan ina shiga cikin shi za ku ga a screen din nawa yayi blank kamar yadda za mu gani a nan wajen da yake application din yana da security da yawa tunda ba za ka samu damar da za ka yi screenshot ko wasu abubuwa makamantan wannan ba ko da mun bude shi ta cikin wato kan wayar mu mun bude cikin sa ba za mu samu damar da za mu yi screenshot ba ko kuma mu ɗauki cikin sa saboda security da aka ba wa application din so amma wannan wannan shine application din abinda idan ka bude cikin shi daga kasan screen irin za ka ga akwai wajen da aka sa skipping za ka akwai wajen da aka sa su wanda za ka ga dukkan wasu instruction da suka danganci application da kuma yadda za ka yi aiki da shi wanda in ka taba skipping ko kuma ka taba shi shine zai kai ka ga mataki na gaba wanda za ka shigar da nin number ɗinka wannan nambobi guda sha ɗaya wanda muka faɗa muka ce suna farawa daga 93 so wannan nambobin su ne za mu shigar wannan muna shigar da su daga lokacin da muka shigar da su za mu ga cikin cikin application din namu ya bude ya ba mu damar da mu shigar da nambobin namu wato nin number din muna sa su za mu ga dukkan wasu abubuwa ne suke da alaka da wato suke da alaka da national id card din sun bayyana kamar a cikin wannan hoto bari nuna mana sumfurin yadda cikin tsarin abin yake muna gama sawa za mu ga an bude mana cikin shi kamar nan wajen a nan yadda sumfurin tsarin application din yake ne ko kuma yadda cikin mun nin number din zai kasance daga nan za mu ga akwai hotonmu akwai sunanmu da second name dinmu da nationality dinmu da dukkan wasu abubuwa sai nan wajen wanda zai kasance a number inda nake taba wannan number number din mu kenan wanda zamu iya jan application din wato in mun buɗe application za mu iya slide din shi ƙasa wato mu dan sa hannunmu daga tsakiyar screen mu ja kasa wanda zai juya mana bayan national id card ɗin wanda za mu ga wa'innan nambobin wanda dukkanin su suna da amfani so wannan na sa na yi wannan ɗin shi ne a mazannin kwatance wanda na san in Allah ya yarda dukkan wanda ya dauko wannan application ɗin har ya sa wannan nin number ɗin na shi zai fahimci bayanin da nake so na yi bayan da zan yi ne dole zan takaita abin a iya haka amma in dai kun ɗauko application ɗin ya buɗe a wayanku kun sa wannan numban so za ku ga ya buɗe cikin ku normal to Uh, wannan uh, bayan mun sashi akan wayar mu idan muna so mu yi amfani ko kuma mu sa wani misali mu duba na wani kanin mu ba za mu samu dama ba saboda shi application din an ba shi dama ne cewa iya akan account ɗaya zai yi aiki da shi ko kuma iya nin number ɗaya zai ɗauka akan waya ɗaya so saboda haka koda misali mun ce za mu lock out ba ma wajen lock out ba za mu samu damar lock out ba sai dai mu je mu mu yi kiliya data din shi ta hanyar shiga setting na kan wayar mu ah, mun shiga setting na kan wayar mu ah, za mu duba application ah, ko kuma app manager duk ya danganta daga wayar da muke amfani in mun bude cikin shi ya gama nuno mana application so daga saman nan za mu yi ko kuma mu duba a hankali mu duba nin number ko kuma nin name kamar yadda yake a nan mobile id so in mun taba shi zai kawo mu waje kamar yadda yake a nan wajen so daga nan za mu duba akwai storage sai mu selecting storage sai mu clear wato wannan clear data wanda mun yi clear data shine ke nuna cewa kaman mun dawo da application din farko kamar yanzu muka yi installing din shi akan wayar mu so in mun yi haka zai ba mu damar da zamu kara checking ko kuma duba wato national id card na wani in muna da nan number din sa so a nan zamu dakata akwai gargadi da zamu da jan hankali um, a kan wannan bidiyon uh, na farko dai wannan bidiyo mun yi shi domin ilmantarwa da kuma faɗakarwa domin kuma mutane su ƙara fahimtar cewa za su iya amfani da wayansu uh, a mazanin national id card ɗinsu wanda ba dole sai ka yi amfani da takarda ko wannan abun ba saboda gudun bata ko wani abu makamancin wannan uh, baya ga haka sannan mun yi wannan koyarwar ne ba wai don wani ya je dau national id card din wani ya sa a wayansa ko wani abu makamancin haka ba kawai mun yi ne domin mu ilmantar da kuma faɗakarwa muna fatan mutane za su yi amfani da wannan bidiyo bidiyo ta hanyar da ta dace so anan mu dakata ga wanda ya kasance ba su yi subscribe na channel din arewa tech ba muna fatan za su yi subscribe na channel din mu da kuma taba kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa wajen gabatar da tutorial masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa kada a manta a kasance da arewa tech a kowane lokaci sai mun a wani tutorial insha Allah